o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin barkamu kuma da sallah da fatar an yi sallah lafiya. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a ranar sallah Laraba goma ga watan Afrilu shekara ta 2024 da fatar an ga wannan rana lafiya. Bayan labaran duniya za mu sake haɗa ku da 'yan uwa maza da mata a duk faɗin duniya domin ba su damar sada zumunci a wannan rana kafin mu kai ga haka ga hawa sharif da halin da duniya ta wuni. jama'a assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran duniya mai karantawa hawa sharif kasar saudiya inda wurare biyu mafiya tsarki a musulunci suke ta bayyana yau ranar laraba a matsayin ranar idi na ƙaramar sallah a ƙarshen azumin ramadan na bana Ranar ta Idil Fitr wadda ke nufin lokacin kammala azumin watan Ramadan na kasancewa ne sakamakon ganin jinjirin sabon watan Shawwal bisa tsarin kalandar musulunci. A ƙasar ta Saudiya dai ana sa ran shafa kwanaki hudu ana sallar ta Idil Fitr ko kuma ƙaramar sallah. A ƙasar Indonesia ƙasa mai yawan da tafi kowace ƙasa a duniya yawan musulmi da adadinsu ya kai miliyan ashirin, ana kiran bikin sallar ƙaramar ne da sunan Lebaran. An kiyasta 'yan kasar ta Indonesia su miliyan 193 za su yi tafiya zuwa wurare daban-daban a cikin kasar domin gudanar da bikin sallah tare da iyalansu. tururuwa da 'yan kasar kan yi wajen fita daga babban birnin kasar jakarta kan haifar da jerin gwanon ababen hawa na tsawon sa'o'i musamman ma a yankin tsibirin java a ran talata ne amurka ta tsanantawa hamas da ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila da zai dakatar da yakin da ake yi a gaza na tsawon makonni shida hakan zai kuma hada da sakin wasu daga cikin mutane ɗari ko kuma wani adadi mai kama da haka inda ita ma isra'ilan za ta musanya da sakin ɗaruruwan falastinawa da ta ɗaure sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida manema labarai cewa wannan wata yarjejeniya ce mai matukar mahimmanci da aka gabatarwa ga hamas din a makon jiya a birnin alkahira da ya kamata ta amince da ita blinken ya ce yanzu dai dabara ta rage ga hamas duniya kuma na kallon abin da za ta yi A ranar Talata ne shugaba vladimir Zelensky na Ukraine ya bukaci Donald Trump da ake kyautata zaton zai sami tikitin tsayawa takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican da ya ziyarci ƙasar ta Ukraine. Shugaban ƙasar ya faɗa cikin wata tattaunawa ta kafar yatsa labaran Excel Springer cewa yana son jin ƙudurin da Trump ɗin ke da shi game da ganin an kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin Ukraine ɗin da Rasha. To sai dai duk da haka Zelensky ya ce ba shi da ra'ayi akan kudurin Trump na cewa yakin zai kare ne kawai idan Ukraine din ta sallama wani yanki na kasar ta. Zelensky ya kara da cewa idan dai batun ya mika wani yanki na kasar shi ne ya ce to da sake ya ce muna bukatar ƙwaƙwaran kuduri ne saboda rayuwar mutane na cikin garari. dakarun amurka sun faɗa a ranar talata cewa sun danka wasu jerin ƙananan makamai da alburusai ga ukraine da suka kwace daga dakarun farisa wato iran a yayin da suke ƙoƙarin mika su ga mayakan hutu da tehran ke marawa baya a yemen ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ranar Talata ne iyayen wani yaro wanda ya shiga makaranta da karamar bindigar hannu ya kuma kashe 'yan ajinsu su hudu a shekarar 2021 suka gamu da daurin akalla shekaru goma a gidan wakafi kowannensu sakamakon gazawarsu na daukar matakan hana afkuwar wannan mummunan lamari. Jennifer da James Crumbly da aka yi wa shari'a a lokuta daban-daban a farkon wannan shekarar. an samu kowannensu da laifin kisa sakamakon mutuwar da wasu da ɗansu mai shekaru sha biyar ya haifar a makarantar da yake a Oxford da ke Michigan. baya ga waɗanda suka mutu wasu mutum bakwai ma sun samu rauni iyalan dai su ne na iyaye na farko a amurka da aka taɓa tuhuma da sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da ɗansu ya yi a gaida hawa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga baba yakubu makeri da ci gaban gaishe-gaishen sallah yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid salamu alaikum masu sauraro Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da muku barka da la'asariya da fatan an yi sallar idi lafiya. Allah karbi ibadunmu amin summa amin ya kuma maimaita mana. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a. A wannan lokaci za mu ci gaba da shirinmu na musamman ne na gaishe-gaishen sallah daga bakin 'yan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya. Assalamu alaikum ni ne abdulhalim da ke zama a washington state na yi gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyayena da ke gana mabila da mabarwa masana hajiya ayi hajiya kande marukaiya uncle haruna da family da yayani na kuma da ke gana sister handala sister maryam da brahma ahmed sister aisha da sauran yayani na su Uh, mr bawa mainman da nuruddin da mubarak da shakur da isa da aminu da yasir da hajjara da kabiru da kowa da kowa wanda bai na kira wasu kan su baba baba ba kankani da brahma mu da kowa da kowa na gaishe ku uh, 'yan najeriya kuma mutane da ke wurin Ah, alhaji tijjani hajiya inna da jami da umma da ankal mamuwa da sauran family duka wannan bayan ake da sunan su duka ana gaishe ku na muku barka da sallah allah kai mu sabon shekara allah mai muna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ne Fauziya gidan mamman kituwa Kumasi na da zama daga Nanga London. Na yi ma dangi na duka barka da sallah dangin zuriyan kituwa duka na musu barka da sallah. Na gaida babani na amina ina gaida babani na lahadi ina gaida sista talle ina gaida ajiya rakiya ina gaida ajiya mwada ina gaida kanina halidu ina gaida ummu faila ina gaida maimuna januwari ina gaida antitata ina gaida boya ina gaida babana baba dallami ina mai barka da sallah ina gaida kuma mutanen yalwa dukan na musu barka da sallah allah maimaita muna allah kai mu badin badada ina gaida alhaji aminu mijin ajiya rake yayana daga america new york na gaida yaro na kuma anes na mai barka da sallah da shi da aminan shi da mannan yana america new york su duka na musu barka da sallah da alhaji lawan daga america su ma na musu barka da sallah da kai baban makeri da kanka ina maka barka da sallah allah maimaita muna allah kai mu badin da ina gaida kuma familin gidan iyaye na duka na musu barka da sallah wayanda suka rasu kuma allah ya ji kansu ina gaida umana a mai ina gaida umana zina ina gaida jauhara ina gaida sadiya ina gaida autan muramatu ina gaida mansura ina gaida baba na hadiza ita kuma tana zama daga america ina gaida kanina alhaji ofa da matan shi da yaran shi duka ina gaishe su suna georgia ina musu gaisuwa barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida shams alhaji shamsu dabitin limamin sojoji ina mai barka da sallah ina gaida shehu iliyasu gidan wangarawa ina mai barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida abibu alhaji abibu kanin malin iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna america new york ina musu barka da sallah ina gaida sista tuni ina gaida sista aisha ina gaida jika na mahajara ina gaida jika na mardiya to yan uwaye wannan na manta sannan yan uwaye na kuma daga najeriya ina gaida amadu ina gaida ali ina gaida fatuma ina gaida halima da sauran yan uwa da suka yi wurin kamar kananan da ban san su ba su ma ina gaida su allah kai mu sabon shekara mu ga sallah mai yawa ba mu lafiya da abin da lafiya dai ci ya sha allahumma amin salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. to alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi baba ya kuma keri mani wa kowa da kowa fatan alkhairi na barka da sallah yau take sallah yau take idi mani wa kowa da kowa fatan alkhairi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana za mu miƙa gaisuwar sallar mu ga al'umma yan uwa da abokan arziki wanda suka samu sallar idi yau allah subhanahu wa ta'ala karɓe ba dan mu kuma allah ya maimaita mana da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga shugaban sashen hausa na muryar amurka malam aliyu mustapha sokoto sai kuma kai ba babu ya kuma makeri ne maka fatan alkhairi da fatan kayi sallah lafiya akwai hajiya hauwa sharif akwai ina jinjina ga maryam dauda da shauran sarfila hashim gumal da shauran abokan ayyukan ku gaba ɗaya ne musu fatan alkhairi in na dawo gida najeriya ina gaisuwa jina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin kano aminu mai martaba amina ado bayero zan zo kasar zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin zazzau ahmad muhammad nuba malli allah ya sa an yi sallah lafiya idan kuma na gunduma ta ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyan zazzau hakimin kawo dai kuma na gaisuwa ga sarkin garo magajin garin garo alhaji yusuf mai garo daga nan kuma zan dawo zai da abokan na gwagwarmaya zan yi gaisuwa ta musamman ga murtala abu zaru rigasa akwai kuma malam ibrahim mai gode a garin mai gode a ke garin gimba da ke jihar naija ina gaisuwa ta musamman ga imam gaisuwa ta musamman ga alhaji najib tsafe shugaban majalisar nasiha ta jihar kaduna godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya kaduna central sanata lawal adamu usman mustala godiya ta musamman ga shi kan shi honorable suleiman kansila matawallan kurmin mashi ina gaisuwa ga yusuf albishira karaye alhaji yusuf amfani communication na gaisuwa ta musamman ga dauda manyu kajuru akwai adamu jeje da kamfanin fatejaji gaisuwa ta musamman ga murtala chopin da rice da shauran yan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu dama faɗarsa a wannan lokaci ba ina godiya da wannan dama da aka bani allah ya maimaita mana baɗin baɗin baɗin baɗaɗa allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba ƙarshe ne muku fatan alkhairi na gode na gode alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya daga nan birnin Washington DC. Bayan mun shakata bari mu ci gaba da kawo muku saƙonnin. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina alhaji abdullahi bature alhaji mafaila na north america to muna gaisuwan safiyar sallah ne ga masu gidanmu da muke girma masu su alhaji sani sha'aibu mai martaba da abokanensa da kuma nan zuwa wurin sarkin noma nan zuwa su alhaji tasiu alhaji abubakar ala da sauran jama'anmu su da muke tare da su a nan marka da su kaftin da asabe da su dr ne da su dan lame mai guda duka jama'a mu dan allah wanda bai kai hakuri gaisuwar sallah muka cire muka je can yan uwanmu na gana mai martaba sarki umar faruku muna mai gaisuwan sallah tashi ce abdulwadudu namu da alhaji husaini haruna afa da malam yadi da sauran jama'a mu duk wanda suke gane muna musu gaisuwan sallah ne har wa yau muna da yan uwa nan da muke gaida su kamar su jabo da su malam garba alarama na sunan da limamin mu limamin agege da malam haris da sauran jama'a makamance su don Allah muna musu gaisuwan sallah Allah maimaita mu da Allah kai mu na baki. Assalamu alaikum sunana Abdullahi Said ina miƙo sakon barka sallah ta ne daga nan kasar Singapore na yi wa al'ummar musulmi barka da sallah suke duk faɗin duniya musamman mamana da take Najeriya Kano da babana shi ma da yake can da yayyena da duk suke zaune a nan garin Kano Najeriya. sannan kuma ina ƙara mika sakon barka sallah ta da yayin da yake amerika da kuma ɗin da yake malaysia allah maimaita mana na gore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Fatima Sayyid Khalid. yana yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan ina yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma yan uwana baki daya. Da karshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga babban yayan mu da iyalinsa baki baki daya wannan shi ne sakon gaisuwa ta tabarka da sallah assalamu alaikum sunana maryam abbas ni mazauniyar kasar maroka ne ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga iyayena malam abbas garba da mamana hajiya fatima muhammad da yan uwana yayina da ƙanina yaya ahmad yaya muhammad da khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawayena lantana lami da baraka daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma musulmai baki ɗaya assalamu alaikum chicken silly silly kada manta wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya kuma da fatan kuna jin daɗin wannan shiri. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Idris mazauni kasar Angola. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq Ismail Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma sarki kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyaran rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim Muhammad Chinadi mazaunin kasar Jordan. Ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena, Sanato Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da 'yan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Arfad da Sudais da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina Nuruddin Hamsticks da aiman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dala da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah Allah ya sa an yi sallah a sa'a Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato nigeria Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali hankali da kuma saukin rayuwa amin ya allah daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke a koyaushe assalamu alaikum long. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da sallah barkamu da isa. Ni ce hajiya Ramatu International daga nan London da ke yi ma ma'aikatan VOA. Voice of America Hausa section na yi ma ma'aikatan duka barka da sallah da kuma masu sauraron mu duka na muku barka da sallah. Allah mamaita muna. musamman babban yaya na alhaji ali baba wazirin sarkin amen of america na makabarka da sallah da kuma yayana alhaji gado daga nan uk na makabarka da sallah gimbiyan mata da fatan an sha ruwa lafiya ya ka fefe aeb na makabarka da sallah shelleka najeriya in yi wa babana honorable hamidu sidi ali da maji dadin sharifai alhaji dan juma na muku barka da sallah da fatan an ruwa lafiya shalleka gana wa magajiyar hausawa hajiyawa wa mai zango barka da sallah da kuma yaya na hajiya mami daga madina da fatan an sha ruwa lafiya da kuma yayana hajiya wa bogiya daga kumasi da fatan dai dukanmu dai mun sha ruwa lami lafiya allah mamaita muna allah kai mu badin badada da kai da kanka babu makeri eh, da voice of america da kai shi muna maka barka da sallah da magajiyar nufawa hajiya jara ina yi kowa da kowa musulman duniya ga baki daya na muku barka da sallah allah mamaita muna daga je makaranta a je makaranta a masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin gaisuwar sallah daga faɗin duniya baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku muna yi ma dukkan musulmin duniya barka da sallah allah kai mu na baɗin baɗaɗa wassalam da baba Allah nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah kuma ya sa a kammala bukukuwan sallah lafiya. Shirin namu kenan a yau sai ku kasance tare da mu gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana da karfe shida agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe biyar agogon Ghana lokacin da abokan aikinmu za su shigo da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ci gaba da sada zumunci ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗansa a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa a ci gaba da bukukuwan sallah lami lafiya da alheri.